jimai jimai ke oh, wannan irin bace kike ne haka ki dinga irin wannan bace jimai lafiya me irin mace da ke haka lafiya ne kake ta tashi na haka me zan maka karfe boko ya tana ne ba ta yi biki je ki min breakfast ba kuma ki san zan tafi aiki yau breakfast dama saboda in je maka girki shi sa kake tashi na kara zana ne Ƙwarai. Ki tashi ki je ki breakfast. Haba dai. Daga aure na ko dadewa ban yi ba. Ka ce in shiga kicin. Gaskiya ni ba zan iya girki ba. Yanzu nan ina shiga kicin mutane za su dinga cewa dama daga auren nawa gashi nan wahala nake sha. To gashi har na yi baki. To ake so kenan in ci abinci. Zan shirya zan taɓa aiki. Ai simple solution kawai ka je ka yi mana take away. Take away kuma. To. ina ka haka tsaye yawa sweetheart ba dama sai ka dawo sweetheart <laughs> hakin sa na ji daɗi wallahi na ji ni gaba